Zaben wakilai 63 daga ƙananan hukumomin 21 da ke jihar Adamawa na jam'iyyar APC gabanin babban taron gyaran kundin tsarin mulkin jam'iyyar ta kasa wata mai zuwa ya haifar da tada jijiyoyin wuya tsakanin 'ya'yan jam'iyyar lamarin da ya ƙara raba kanun 'yan jam'iyyar karkashin lemar tsoffin jam'iyyun ANPP, CPC da kuma sabuwar PDP da suka haɗe suka kafa jam'iyyar APC a jihar Adamawa. Alhaji Umaru Duhu shine tsohon mataimakin shugaban tsohuwar jam'iyyar ANPP shiyar Arewa maso Gaba. gabashin Najeriya. Wallahi wallahi wallahi wallahi ba a gaici kowa ba. Ni na nema na ɗauka za a gaice mu ba a gaici kowa ba. Shi ko ni babban ma alajar jama'a da yana yaula shi ma ba a gaice shi ba tun da shi ne ma da ni da shi ba kawo wannan jami'ar jihar Adamawa. Saboda haka ba wani doron gaita da aka yi kowa duk kare ake yi ba kowa ba zan gaici mutane ba wasu jihohin gaici mutane yan taron haɗuwa yi. Amma wallahi jihar Adamawa ba a gaici kowa ba. Domin me domin ma babu state chairman a jihar Adamawa din makanta. Yadda aka bashi din tun da an shi riko ya rike na sati shida. Sati shida kuma yanzu ya zama shekara ɗaya da wani abu saboda haka zaman shi a wurin ma ba ta kan ka'ida illegal saboda haka ba mu yadda ba kuma dole ne yanzu a zama a yi gyara gyaran da za a yi na bisa da demokradiyya da kuma eh, tsarin jam'iyya. Da yake kare matakan da jam'iyyar APC ta bi wajen zaben wakilan sakataren tsare-tsare na jam'iyyar a jihar Adama Ahmed Lawal ya ce sabanin korafe-korafen da wasu ke yi jam'iyyar ta aike wa kowane dan jam'iyyar goro gayyata. Amma ya kamata mu dinga fahimtar juna ba kamar adalci ba idan ka ce ba mu gaya maka ba kamar yadda na gaya maka yadda da aka turo mana wasiƙa aka maka sanar duk stakeholders namu akan cewa su zo mu zo na meeting wani ya sani ya ki zuwa wani kuma ji labarai na Abuja ce a na yadda da abin da za ku je ku je ku yi so kaga in ka ce ba a gaya maka ba kamar adalci ba as far as concern shine mun gaya kowa in akwai wanda kuma wataƙila ba muka muka muka manta ba mu gaya mishi ba to yayi hakuri war jam'iyyar ta kasa in ji Alhaji Baffa Waziri na bangaren CPC na jam'iyyar APC a jihar Adamawa ke ƙara dagula lamuran shugabanci da tafiyar da harkar ta a jiha wanda ya ce na iya jefa jam'iyyar a cikin hali da jam'iyyar adawa ta PDP ta samu kanta yanzu a ciki. ga sauran jam'iyyu da abin da ya same shi duka ai rashin adalci da rashin gaskiya ne gaskiya shi ta billahi ne duk wani abin da ke faruwa a ba na ba wa kowa ne shi in ban da su national secretary da national chairman da su da wakil kwamitin members sa da sauran national esco wallahi talla su ne ba su rike amanar jam'iyya ba su rike amanar kasa ba illa iyaka baya ga mai da su yan saniyar ware alhaji umar duhu ya ce yan sabuwar pdp da suke jam'iyyar ta apc waɗanda madafun shugabanci da mulki ke hannunsu ba sa damawa da su ba a yi adalci ba a tafiyar kanta duk wanda yake cikin doki aka yi adaka aka aka kafa jami'an da su yau ba a yi da su wanda ake yi da su yau su ne wanda suka shigo bayan an riga an kafa jam'iyyar APC wanda ake kira New PDP bangaren da yanzu suke mulki a jihar Adamawa kenan yau ba a yi da mu ko gaba daya ko ko daya ba a yi da mu sam zargi da Ahmed Lawal sakataren tsare-tsare na APC da jihar Adamawa ya ce ba a musu adalci ba amma babban abin shine kowa ya duba mukaman da shugaban kasa ba ya fifita su waye sakataren gwamnatin tarayya da CPC ne ita mai wanda aka zaba mai bada shahara musamman harama CPC ne duk mu ne kamata yanzu mu kuka mu ce mu ma ashe mun tura mu mota motan ta tafi ta bar mu bisa dukkan alamu jam'iyyar APC ta jihar Adama ta kasu gida uku karkashin Atiku Bindo Murtala Nyako da kuma Baba Lawar Cir a matsayin ubannin gidansu inda kowanne ke neman ya mallaki jam'iyyar yayin da zaben 2019 ke karatowa Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya